to sa'an nan 'yan arewa kanku ya waye game da ɗaukar lauya lauyoyi nau'i biyu ne akwai lauyoyi 'yan kasuwa akwai kuma lauyoyi activist waɗanda ba su buƙatar ko kwabanka in ka zo ma hannu mashin za su baka ka koma idan rikici ya same ka ka rinka zuwa kana tambaya cewa a garin nan ina lauyoyi waɗanda fi sabili bature waɗanda suka yi karatu saboda su taimaka a ƙidar bature akwai su a wani gari akwai su sai a je a haɗa ka da su sai zauna mecece matsalar